Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin littafin takobin ɗaukaka, littafin Mansur Usman Sufi, wanda ni Shiraihu Usman Inkiya 99% ke karanto maku a nan tashar Hausa Nobel TV. Jama'a, a yi mana subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa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 ya zare wata sharɓeɓiyar takobi a damtsansa ya yi ɗauki kan aljani sahibul muluk aka rugunsume da sabon azababben yaƙi sahibul muluk ya tare sa yawan yana kare har-haren tare da mayar da martani ta hanyar kai bugu da naushi ana cikin wannan yaƙi ne hurufin labarus ya samu nasarar labtawa sahibul muluk wani sara jini ya yi tsartuwa ya zuba a ƙasa sahibul muluk ya kwarara ihu sakamakon tsananin zafi da zogin da ya ji cikin zafin nama ya mayar da martani ta hanyar kai wa hurufin labaris naushi a fuska hurufin labaris ya zille tare da zamewa tare da zamewa harin sannan ya sanya takobinsa a karo na biyu ya tsarge sahibul muluk gida biyu take gangar jikin ta faɗo ƙasa rikica jini ya kwarara tamkar an buɗe famfo ko da samun wannan nasara sai hurufin labarus ya daga kansa zuwa sama aikuwa sai ya arba da wata 'yar ƙaramar halitta ba wata bace face aljani huzmal ɗauke da sarauniya lasmirat nan take hurufin labarus ya busa musu wata irin gagarumar iska daga bakinsa tsananin ƙarfin iskar ya tashi hankalin duk wata halitta da ke rayuwa a dajin kuma ta sanya fuka-fukin aljani huzmal na ɓangaren dama ya karye take suka rikito daga sayarin samaniya sai suka faɗo a kan tafin hannun hurufin labarus huzmal yana mai tsandara ihu sakamakon tsananin raɗaɗin da ya ji a fuka-fukinsa da ya kare sarauniya Las lasmirat boka da yibul balmas yaslir da snaila su kuwa sun galabaita ainin domin ko da wata gaba a jikinsu ba sa iya motsawa cikin matuƙar farin ciki aljani hurufin labarus ya ce ya ku abokan tafiya ku sani cewa wani abun farin ciki ya same mu ku sani cewa waɗannan bil'adama da kuka gani a kan tafin hannuna su ne abin da muka fito nema wato sarauniya las lasmirat da boka da yibul balmas ko da gana faɗin hakan sai ya nuna sarauniya las lasmirat da ɗan yatsansa na hagu take wata igiyar tsafi ta bayyana ta ɗaɗɗaure su ta mau kawai sai ya jefa su a cikin aljihun rigarsa tamkar ya jefa ƙwallon goruba kawai sai ya yunkura ya tashi zuwa sararin samaniya yana tsala gudu yaransa na biye da shi hurufin labarus da tawagarsu suka ci gaba da tsala gudu a sararin samaniya ɗauke da su sarauniya lasmirat a cikin aljihunsa Hira suka shafe tsawon daƙiƙa 400 sannan aljani hurufin labarus ya yi umarni a yada zango inda aka yada zangon ya kasance daji ne mai matuƙar ƙwarjini da ban tsoro yana ɗauke da waɗansu dogayen bishiyu masu siffofin ban tsoro ko iya shirin da ya wanzu a dajin ya isa ya jefa tsoro a zukatan jarumai yayin da aka sauka a cikin dajin sai aka yi taris ba komai aka gani ba face wani kyakkyawan saurayi sanye da fararen tufafi zaune bisa wani buzu na fatar damiza ya fuskanci alƙibla yana gabatar da wata irin ibada mai ban mamaki nan aljani hurufin labalus da yaransa suka ƙura wa saurayin idanu cikin tsananin mamaki abu na farko da ya ba su mamaki shine ta yaya bil'adama guda ɗaya ya shigo wannan daji mai matuƙar haɗari alhalin shi bai kasance wani mashahurin matsafi ba wani abu da ya fi ɗaure musu kai shine menene ya sanya da saurayin ya yi arba da su bai firgita ba amsar tambayoyin da suka kasa ba wa kansu kenan kawai sai suka zuba idanu suna kallon yadda saurayin ke gudanar da ibadar tasa bisa mamaki sai suka ga ashe har ya kammala ibadar tasa ya ɗauke wata jakar fata ya rataya a kafaɗarsa ya kunna kai zuwa wani ɓangare a cikin dajin al'amarin da ya fi fusata aljani hurufin labaris kenan ya sha gaban saurayin yana mai daka matsawa ya dube sa cikin matakar fushi ya ce ya kai wannan saurayi ma'abocin gajeren kwana shin wane ne kai a cikin bokayen duniya da har za ka wani rashin ladabi a gare ni ko da jin wannan tambayoyi sai saurayin ya murmushi da ya ƙara wa fuskarsa ƙwarjini da haiba kawai sai ya sake kunna kai zuwa dajin ba tare da ya ba wa hurufin labarus amsar tambayarsa ba cikin fushi hurufin labarus ya kai masa duka da fuka-fukinsa kafin dukan ya kai ga saurayin saurayin ya daga hannayen sama ya karanta waɗansu addu'o'i na musamman ya shafa a fuskarsa kawai sai aka ga wata irin mutuƙeƙiyar igiya ta ɗaɗɗaure aljani hurufin labarus da yaransa kuma igiyar tsafin da ta ɗaure su sarauniya lasmerar ta ɓace ɓat suka faɗo daga cikin aljihun rigar aljani hurufin labarus har a wannan lokaci a matuƙar galabace suke boka da yibul balmas da sarauniya megat kaɗai ne ba su jiki sosai ba yayin da saurayin ya yi alba da su megat sai ya cika da matuƙar mamaki megat ta miƙe tsaye da ƙyar boka da yibul balmas ya yi koyi da ita yaslik da snaila da aljani huzman na zaune dirshen a ƙasa cikin halin galabaita sa'ad da lasmirat ta haɗa idanu da saurayin sai ta ji wani abu ya ɗarsu a zuciyarta wanda ta kasa bambance ko menene a iya tsawon rayuwarta ba ka taɓa ganin namiji mai kyawun saurayin ba kallo ne yawa kana tsakaninsu na ɗan wani lokaci lasmirat na yi masa kallo mai ɗauke da alamar tambaya daga can sai lasmirat ta buɗi baki cikin wata irin tattausan murya mai rikita duk wani ɗan namiji cikin annorin fuska ta ce ya kai wannan saurayi ma'abocin ƙwarjini da haiba shin wane ne kai kuma ya aka yi kasa masarar ceto rayuwarmu a hannun waɗannan aljanu ko da jin waɗannan tambayoyi sai saurayin zai faɗi zuwa kogin tunani daga bisani ya dubi lasmigar da fararen idanunsa masu haske tamkar madara cikin zazzakan murya ya ce ya ke wannan sarauniya ya kyawu game da tambayarki game da tambayarki ta farko suna na shamsuddin ibn abbas na baro birninmu ne domin ɗaukaka kalmar Ubangiji. Na samu nasara akan waɗannan aljannu ne ta hanyar neman taimakon ubangiji na Cikin matuƙar mamaki lasmira ta sake buɗar baki a karo na ta ce, Shi ko wane ne wannan Ubangijin naka? Shamsuddin ya yi murmushi ya ce, Ubangijina shi ne wanda ya halicci duniya da abin da ke cikinta, babu abin da ya gagare sa. komai yana iko a kansa shi ne mai ciyar da tsuntsayen da ke cikin duhuwar daji da ma kifayen da ke ƙarƙashin teku tsananin duhun dare ko teku baya ɓuya gare sa jarumi shamsuddin ya ci gaba da jawabinsa bisa tambayar da sarauniya lasmira ta yi masa a inda ya ci gaba da cewa ubangiji na shi ne yawan tun babu babu ita kanta ba shi da farko ba shi da ƙarshe sa'ad da sarauniya lasmirat ta ji wannan jawabi sai nan take mamaki ya kamu ya kama ita da abokan tafiyarta shiru ne yawan zuwa tsakaninsu na ɗan wani lokaci daga bisani lasmirat ta matsa dab da inda shamsuddin yake ta yadda suna iya jin numfashin juna ta dube su ta ce ya kai shamsuddin ina so ka ɗan bani lokaci zan yi shawara da abokan tafiyata da jin wannan batu sai shamsuddin ya da kai lasmirar ta matsa kusa da abokan tafiyarta ta dube su ta ce ya ku abokan tafiyata shin me kuke gani game da wannan bakon jarumi shamsuddin ni ina ganin idan muka a tafiyar mu da shi zai ba mu wata gudunmawa ta musamman domin ku duba fa ku ga yadda ubangijinsa ya, ya yadda ubangijinsa ya hore masa sarrafa aljanu ko da jin wannan batu daga bakin sarauniya Las lasmirat sai boka da yibul balmas ya dube ta cikin kakkausan murya fuskarsa a murtuƙe tamkan an aiko masa da wasiƙar mutuwarsa ya ce ya shugabata ki sani cewa ni a shawarata ba za mu haɗa tafiyarmu da wannan baƙon jarumi ba domin idan baki manta ba a can baya lokacin da kika ziyarce ni na gaya miki cewa saurayin da za ki aura har ki samu haihuwa shine namijin da ya fi kowa talauci a duniya kuma shi ne zai hana mu cika burinmu na mallakar takobin ɗaukaka shin yanzu ba kya tsammanin cewa wannan bakon jarumi ne saurayin da zai hana mu cika burinmu tabbas jikina ya bani cewa babu wani alkhairi a tare da wannan jarumi lokacin da sarauniya lasmirat ta ji wannan batu daga bakin boka da yibul balmas sai hankalinta ya zama ainin ta sunkuyar da kanta ƙasa tana mai zurfafa cikin kogin tunani abu na farko da ya faɗo mata a rai shin yanzu idan wannan bakon jarumi ne wanda ya fi kowa talauci a duniya shin ta yaya za ta iya cire soyayyarta da ta kama zuciyarta a lokaci guda wai shin ma boka da ya bulbalmas da yake wannan magana yana tabbacin cewa wannan bakon jarumi shi ne saurayin da zai hana su cimma muradansu na samun takobin ɗaukaka domin haka ai ba shi da hujjar da zai zargi baƙon jarumin haka dai lasmirat ta ci gaba da wannan tunani ta saƙa wancan ta kunce wancan daga bisani dai sai ta dubi boka da yabal balmas ta ce ya kai boka da yabal balmas ka sani cewa babu wata hujja da za ta sanya mu janye tafiyanmu da wannan bakon jarumi abu ɗaya ne kawai zai kawo mu janye ƙudurinmu da shi ne ka gudanar da bincike bisa halarar tsafinka ka tabbatar mana zargin da kake yi sa'ad da boka da ya balbal masa ji wannan batu daga bakin lasmirat sai ya dube ta ya ce ya shugabata ki sani cewa da a ce wani zai iya taimaka mana da ba mu samu nasarar ɗauko zobunan sihiri ba amma masu iya magana na cewa ba a ƙwace wa yaro galma zan yi duk abin da kika faɗa sai dai duk abin da ya biyo baya kada ki zargi kowa sai kanki ko da jin wannan batu sai hankalin sarauniya lasmigat ya ɗigunzuma ainin hantar cikinta ta kaɗa amma sai kawai ta basar ta nufi inda shamsuddin yake tana mai sakan masa tattausan murmushi ta ce ya kai wannan jarumi ma'abocin kyawu da ƙwarjini kai sani cewa na tattauna da abokan tafiyata kuma dukkanmu mu roƙi alfarma a wajenka da kai mana rakiya zuwa mallako waɗansu abubuwa. Shamsuddin ya murmushi ya ce, Na san dukkan abin da kuka fito nema, wato kuban Miftahud Dalyal da takobin ɗaukaka, tunda kun samu nasarar ɗauko zobunan sihiri a cikin ƙoƙon fitalwa. Da jin wannan batu, mamaki ya turnike da Smirat ta dube su cikin mamaki, ya aka yi kasan abubuwan da muka fito nema ya jarumin jarumai shamsuddin ya murmushi ya ce ya shugabata idan ba za ki manta ba a baya na gaya miki cewa ikon ubangijina ya wuce haka haƙiƙa ubangijina ya bayyana min dukkan abin da ya gudanar gare ku a cikin mafarkina sai dai kafin na amince da buƙatar ku tilas ne ku amince da sharuɗa na da zan gindaya min guda biyu na farko shine duk sa'ad da wani abu ya taso mana na neman taimako sakamakon wata musiba zan zuba muku idanu sai kun yi dukkan abin da za ku yi kun gada sannan na gwada tawa dabarar sannan idan ubangiji na ya bani ikon mallakan takobin ɗaukaka ku yi muna alƙawarin cewa za ku ƙarfi addini na na musulunci sa'ad da sarauniya lasmirat ta ji waɗannan shariɗa daga bakin shamsuddin sai ta ce duka mun amince da wannan shariɗa naka ai biyan buƙata ya fi dogon buri ko da gana faɗin hakan sai Shamsuddin ya koma kan budinsa ya ci gaba da gudanar da ibadarsa. Lasmirat ta koma wajen abokan tafiyarta. Sai da aka kwana biyu a wannan waje aljani Huzmal ya yi jinyar fuka-fukansa, CS Lee suka samu ƙarfin jikinsu sannan aka ci gaba tafiya. A halin yanzu tafiya ta canza daga tawaga ɗaya zuwa biyu, wato sarauniya Lasmirat da sa aljani hurufin Labarus da jarumi Shamsuddin. Maimakon a wannan karan a hau bisa aljani Huzmal sai Shamsuddin ya ce kowa ya hau ɗaya daga yaran aljani hurufin Labarus bisa izinin Ubangiji ɗayansu ba zai saba daga umarnin da aka yi masa ba. Da yake a wannan lokaci da aka fara tafiya da hasken rana ne lokacin da duhun dare ya fara kawo kai sai Shamsuddin ya yi umarni aka yaɗa zango take aljanu shida da ke ɗauke da Yaslir, sinaila. da Ibn Balmas, Lasmigat da Shamsuddin suka saki manyan fuka-fukansu suka sauka a turba. Ana sauka a kafa tantuna bayan an kafa ne sarauniya Lasmirat ta shiga tanti ɗaya tare da Snaila. Boka da Ibn Balmas da Yaslir Shamsuddin sai ya shiga nasa shi kaɗai. Aljani Huzmal yana ɗaya bisa bakin ƙofar tantin su boka da Ibn Balmas. Sa aljani hurufin labarus kuwa suka karkasu zuwa kowace kusurwa a dajin domin tabbatar da cikakken tsaro a cikin tantin sarauniya Lasmirat kuwa bayan sun kammala kalaci ita sinaila sai Lasmirat ta kwanta bisa kan gadonta domin ta samu rantsawa amma duk sa'ar ta rufe idanunta sai ta ga babu abin da ke gani face fuskar jarumi shamsuddin yanayi mata murmushi a wannan lokaci tunis naila ta fara sharar bacci har da munshari Haka dai Lasmirat ta kasance a cikin wannan hali har bacci ya yi awon gaba da ita. Tabbas Lasmirat ta kamu da matsananciyar soyayya wacce ba ta taɓa tsammanin za ta shiga ba. Tabbas da a ce jarumi Shamsuddin zai zaɓe ni a matsayin abokiyar rayuwarsa, tabbas zan iya kula da mulki na dukiya da ma komai da na mallaka domin na samu soyayyarsa. Kamar yadda ya wakana a masaukin su Lasmirat, haka al'amarin ya kasance a masaukin su lane inda bayan sun kammala kalaci sai boka da yibul balmas ya zira hannunsa a aljihun rigarsa ya ɗauko madubin tsafinsa ya shiga gudanar da bincike bisa hallarar tsafinsa shi kuwa shamsuddin tun kafin na shiga tantin ya ɗaura alwala yana shiga ya ɗauko dabino da ruwansa a cikin salka ya ɗan kimtsa cikinsa sannan ya shimfiɗa budinsa ya shiga gudanar da sallah ba tare da ya kalli abincin da sallah suka kawo masa ba amma a ɓangaren su aljani hurufin labarus kuwa suna cikin yin rangadi a tsakankanin tuntunan ne sai wani ɗaya daga cikin yaransa mai suna balbusa ya dubi abokinsa ya ce ya kai aljani saltir wai yanzu haka za mu zauna muna ji muna gani wannan yaro shamsuddin yana juya mu tamkar yana sarrafa waina a cikin tanda me zai hana ba za mu shammace su ba mu hallaka su gaba ɗaya mu kama gabanmu ba haka tsoron mai girma Hamras zai aiko da wata musiba ta hallaka mu? Ko da jin wannan batu sai idanuwan Saltir suka zazzaro ya dubi Barbusa cikin alamun ɗanɗanon tsoro ya ce, A kul ɗinka ya kai abokina, kai sani cewa tun ina yaro ƙarami mahaifina ya gargaɗe ni akan irin waɗannan mutane ma'abota addinin Musulunci. Ya ce a halin yanzu a duniya babu haɗabibai kamar su Kafin da ya gama mafi bakinsa, sai kawai suka ji wani sanyi game da daɗar iska ta mamaye wajen. Kafin ka ce me, gaba ɗayan sun bingiɗe ƙasa sun fara sharar bacci har da mincari Sarauniya Lasmirat, sinaila da Yasmin su ma nauyin baccinsu ya ƙara ainun, kuma wani irin gunani mai ban tsoro ya mamaye wajen baki ɗaya. Sa'ad da wannan iska mai ɗan karen daɗi ta bugar da su aljani hurufin Labarus tare da sarauniya las miras sai kara bacci mai nauyin gaske kuma wani gurnani na mamaye wajen sai kwatsam babu zato babu tsammani sai aljani hafsul habalus ya bayyana a wajen yayin da ya alba su hurufin labalus sai ya cika da matakan farin ciki kawai sai ta karkare ya bushe dariyar mugunta sai da ya dariyar ta ishe sa sannan ya murtuke fuska tamkar an aiko masa da sakon mutuwa kawai sai ya miƙa gabza gabzan hannayensa domin ya ɗauko su aljani hurufin labalus yayin da ya rage shaura kamun goma hannayensa su isa sai wani mutum ya bayyana gabansa tsulum ba wani bane wannan mutum face jarumi shamsuddin aljani hafsul habaruz ya ja hannayensa baya ya dubi shamsuddin cikin tsananin fushi yana mai duka matsawa mai kama da saukar a radu nan take bishiyoyin da ke dajin suka dinga karerayewa suna zubewa ƙasa duwatsu suka dinga bindiga suna farfashewa kuma sun las suka farfaɗo daga dogon baccin da suke yi suka fito daga cikin tantunansu a firgice suna masu zara makamansu sa'ad da sarauniya lasmirat boka da yibul balmas jarumi Yaslir, jaruma Sinaila, aljani husmal aljani hurufin labarus da yaransa suka yi alba da aljani hafsul habarus sai suka firgice suka zube ƙasa sunaila Yaslir, da husmal suna masu sakin fitsari a wando saboda ɗanɗanin firgici shi kansa boka da ya bulbul mas a matuƙar firgace yake nan take a lokaci guda aljani hurufin labarus ya tsoke bakinsa ya murtuƙe fuska ta ci komai na dajin ya samu daidaituwa cikin wata irin kakkausan murya mai kama da ƙwaron ya ce ya kai wannan bil'adama ma'abocin tsaurin idanu shin wane ne kai da za ka zartar da umarnin shugaba mai duniya sarki hamraz yi maza ka amsa min waɗannan tambayoyi kafin na ganar da kai kuskurenka sa'ad da shamsuddin ya ji wannan batu daga bakin aljani hafsul habarus sai ya gyara murya ya ce ya kai wannan mushriki maƙiyin allah kai sani cewa babu wani mai daraja face ya kasance bawan ubangijin musulunci mahalicci abin da nake so da kai shine ka daina bauta wa wani allah ka dawo zuwa tafarkin tsira wato tafarkin addinin musulunci idan kuwa ka ƙi wato ka jire yanzu nan zan roƙi ubangiji na ya ban nasara na hallaka ka ko wajen wannan batu daga baki Shafsuddin, sai aljani hafsul habalus ya fusata ainin idanun suka kada suka yi jajawur saboda fushi har wani irin tirarin bakin hayaki ne ke fita da ƙofofin hancinsa kawai sai hafsul habarus ya zara wani makami a jikinsa shi dai makamin ya kasance dogo tamkar mashi daga saman su kawunan takobi ne guda biyu na zarto mai cako ciko. ƙasan kuma na siffa irin talauje wanda ido bai taɓa gani ba tabbas wannan makami abin tsoro ne ga dukkan wanda ya alba da shi sannan ya ta karkare rawawan ihu ya ruga zuwa kan shamsuddin to jama'a a nan za mu dakata a cikin littafin takobin ɗaukaka littafin yaƙi wallafar mansur usman sufi wanda ne shirai usman inkiya 99% ke kakantu muku an